to wajen lahiya daɗin nama dan duwa na gida jama'a rowa ba kyau Allah ka tsare mu daga rowa na ala jama'a mu jajirce mu yi lahiya ga alheri na ya kawo jiki alhazai a yi hadaya kar son sayan kayan guzuri ya hana ka sayan hadaya masu kwacewa alhazai kuɗi da allah ku tuba a bar bayan allah su yi ibada don wani gaba ɗaya sai tashi daga nan hamma kawai bare je ya yawa alhazai wawa ido ya ce ah, ga wata kayan hadaya mai araha mai araha ake nema ne ko wanda Allah zai karba wanda Allah zai karba da haka ma da saɗin da ragon da taguwar da raƙumin duk ba a yadda ka yanka mai ido ɗaya ba gangariya ake so in za ka ba Allah ka ba shi mai kyau da Allah mai hankali ya daura niyya za shi sata don ya yi lahiya ya daura niyya zai tafi sata don ya yi aure na musulunci ne mutum ba zai yi ba to a ba shi amana kayan gwamnati ya ce ya zama nasa don ya gidaje ba zai yi ba to amma wawa mara hankali mara imani ba to in kai kasada kuka ba shi minista shikenan kun yi asarar ministry don kayan ministry ya koma nasa sai ran da aka ritsa shi aka kama da yana wacce ana ce ranka kai daɗi gare kaza kaza shikenan sai ya sa kurata kuma ko da janar ɗin soja ne ya ce ku daki shege eh ko kuna jin gwamnati ba za ta iya faɗan haka ba to ya mata sata sunansa dan halak ko shege a gunta ma za su yace ku da ki shege ne ce to ai shi kurti ne ce naushe shi sa ka aka yi amma kaka raina man ranki janar ne sai naushe shi pop ya ce sorry sa eh to ba ya ba shi girman ba sorry sa ga duka Allah ya kiyaye mu jama'a ana abin kunya fa wasu Allah hana mu abin kunya wala ba za mu iya kare kanmu ba sai dai ka kare mu Allah ka samu fi karfin zuciyar mu oh, oh a ce ga mutum shekaran jiya shine ne yake wucewa ana busa ana ce ku ba shi guri ga manya nan aka sai jiya kuma a daure kwana pam ya da ku ya yi gurnani kamar kure ito ya ci kayan wani girma ya faɗi Allah kiyaye mu dala wanda Allah ya ba su jagorori gidan shugaban ƙasa gidan 'yan majalisun dattijai gidan 'yan majalisun dokokin ƙasa na Najeriya na maka na china na america don Allah ku tuna ba wanda ya isa ya ba ku makami sai Allah kulillahum mamalikal mulk kulillahum mamalikal mulki tutil mulka man tasha mulka الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير جماعة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ba manya-manyan kasashen arna masu mulki a duniya? Wala ba zan tuna maka wa wa'yansu akwai ƙasar farisa iran ɗin da lokacin suna damawa sun raba duniya gida biyu da su da romawa na da suka raba duniya gida biyu sai inda suka ce sai Allah ya yi kwanar Muhammadu sallallahu alaihi zuwa ga duniya gaba daya a cikin duniya gaba daya akwai farisa ko babu akwai kasar rom ko babu kuma ran da Allah zai nuna wa annabi ya ci duniya duka sai ya zamanto ranar da aka yi yakin gwalalo kafurai suka hada baki aka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbai a Madina duka kowa na ganin kafin minti biyar an cinye su yazo ya ce to mu raba aiki su Salman al-Farisi ya ce mu idan irin wannan ta taso sai a rarraba aiki sai a yi gwalalo katan lambatu inda dawaki ba za su iya haurawa ba aka raba aka raba annabi sallallahu alaihi wasallama bai dora ma tsarin helma da lebura ba ya ce a bashi dundurusu ce na diga ka fi ganewa sai ya daga ya kabara ya buga akan wani falalin dutse da ya gagara fasawa sai dutsen ya tarwatse sai wani haske ya fito ya sama ya haska duniya bayan ya yi kabara ya buga kaga ya koya mana da kiran sunan Allah muke samun ƙarfi Allahu akbar ka gani ko da shi ya buga sai ya zo ya sake ɗagawa ya kabbara Allahu akbar ya buga sai ɓara duwatsun sai ce wa sabai ana cikin wannan hali duk arne ne ko ta ina an kewaye gari wai za su tumɓike annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai ce to ni bugawa farko Allah ya nuna min na ci farisa bugawa ta biyu Allah ya nuna min na cinye ƙasar romawa a lokacin fa nan da can baka isa ka je ba to sai munafukai ka ji mutumin naka wai ga yadda ake ciki wai kaji ya ci farisa ya ci rob yawwa lokacin da yanzu suka zo suka rutsa mu suna ta hauka kar su ku gayawa naku ya naku munafukai su ce a daina sallah na ce karya suke za mu yi nasara a kansu ba da ƙarfin mu ba da ikon Allah ko ba ba to na faɗa haka rutsawar da suka mana ta kai ta yakin gwalalo ne ba a daidai lokacin Allah ya nuna wa annabi zai ci farisa zai ci ron ba ya cinye sun ko bai cinye ba wa ma ni ala Allah bi aziz saboda ka jama'a banda tsoro suwa nake gayawa ya jama'ar musulmi banda tsoro kar ka shiga wata fargaba gaba don Allah ran nawa ga watan nawa ƙarya za ta koma gaskiya wane ne aka taba ce gaskiyar ka ta kare to makareci fa ƙarya ta kare bilal zai la ilaha illa huwa ƙarya ba hanyar daraja ba ce hanyar kunyata ce bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fa yajmaghu fa idha huwa zahir hmm. wa lakum al waylu mimma tasifu wato za a zo ana farfaganda matsoraci shashasha ne ana buga kargo sai faɗi fam wani ya zo wai wai matarsa ta je ya sun je da ita asibiti a duba sai ya samu irin likitocin fatalwar nan amma tun kafin fatalwar ta zo sai ce sai ce matarka tana da kanjamau wala wannan ya kamata likita ya razana mai jinya ya ce eh, tana da mene likita ya ce tana da kanjamau da ya jagoran numfashi pop sai ya faɗi aka ɗauke shi rabe-rabe kan akai inda za a kai ya mutu ita kuma mai kanjamau ɗin na jin har yanzu tana nan faɗuwar gaba asarar namiji ya tsorata amma ya samu mugun likita aiko Allah ka raba mu da likitocin fatalwa sun yi kisan kai ba iyaka mutum da ya zo ya zo gurin likita yana tsammanin alheri ya san ya karanta ba ya ce wai sauran mutum biyar ka mutu wai eh, fatalwa ta kama ka aka ce yanzu ya haɗar mota ce fatalwa ce wani fatalwa akwai shegiya haɗarin mota fatalwa ciwon ciki fatalwa karewa ma fatalwa labi lafiya ma fatalwa ya sai kama mutum titir titir yana jan wajen mutum uku fatalwa ta kama ka yana ce lafiya ta lau sashi a mota kaga lafiya fatalwa ciwon ciki fatalwa ciwon fuka fatalwa Allah ka raba mu da fatalwa wallahi dan gudun mutuwa wannan ka ganshi in ba ka daure ba sai ka fita a guje kun san dodon anna to kamannin su kenan yanzu Allah siffar dodo wanda ake kyama din na. to ɗan tsoron fatalwa da siffar dodo zai shiga taro Allah mana tsari Amin. bari ba ku misalin alƙa'imu ala hududillahi wanda ya tsaya ya cake akan inda Allah ya ce tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji auren musulunci shugabanci na addinin musulunci ba cuta ba cutarwa ganin darajar na gaba rike amana iyali koya wa 'ya'ya tarbiyya alƙa'imu ala hududillahi misalin mai tsayuwa kan iyakokin Allah ɗaya walwaƙi fiha wanda ya ce a ah, shi ba ruwansa da wani haddin Allah shi zai yi shirkarsa shi zai yi zinarsa shi zai sha giyarsa shi zai cuci wanda duk ya gifta gabansa shi matarsa ta zama banza karuwa ta fita a agunsa Alwaki fiha annabi ya ce to misalin mai tsayawa iyakokin Allah da mai aukawa iyakokin Allah yace ce mutanen nan kamar hali kaumin kamar wayansu mutane ne suka zo suka ce to ga gwamnatinsu ta sai jirgin ruwa mai hawa biyu hawan sama gurin daɗi sosai nesa da teku na ƙasa bai kai na sama daɗi ba da katifinsa da komai kusa da ruwa to sai dai ga wani ƙa'ida da yake cikin jirgin marƙar iko na hannun mazauna sama an ja ruwa an kai sama idan na ƙasa na son ruwa sai an je gurin ofisa a sama water resources yawwa sai an je gurin sace ranka ya daɗe unguwanmu ba ruwa kaza kaza sai ce ce wannan mutum mai riga biji biji biji da ya gaggiya me ya kawo shi wannan ofis a ce sun ce ba ruwa ne ranka ya dade a unguwarsu eh sun wannan mutane suna damar jama'a ya ce izan saƙau min alma'i marro alaman faukahu. in za su nemi shan ruwa ba dama ba ofisa mai ruwa a cikin na ƙasa alaman mu sai sun hau sama fa azahum sai ce kai wannan ofis naku talakawa sun damu mutane ai wara wara wara wara a ringa kallon a hoto kawai kar a basu su ga shugaban kasa kar a basu su ga gwamna kar a basu hai gwamna ma nesa shugaban kasa ma nesa yawa director nesa da suna damun mutane in suka zo suka sa maka fatalwa fa amma sai su za a yi milki maru ala man fawqa fa azawhum sai suka ce ana batawa manya rai aka dawo ƙasa jama'a an je neman a sa hannu a ruwa manya sun ce an dame su an je an ce a yi hanya a yi kadar ko guri kaza kogi ba hanya manya sun ce kun cika kazanta a ce mun muka zabe ka ba ya manta an zabe shi din Eh, wannan kuna barin su kai wane ne mai sa hannu kafin a kai da ya kake barin kowane kare da doki ya je ce zai ga babba ce a to ya nace ne ya zo ya eh, kaka sake yi haka za a kore ka ofis kiro eh, ce to ranka ya dade sorry sa ba zai kara ba wancan ya je neman ruwa an kore shi wancan ya je neman hanya an kore shi wancan ya je aka kore mutane aka ce wara wara ta talakawa kowa ya ce ina zan kwana dare bai mar ba ne ya suka dawo ya ce jama'a manya fa sun ce muna damansu fa'azahum suna an ce ana cutar da su ya ce to a ga shawara mu yi kungiyoyi na ma'aikata mu yi kungiyoyin samari biyu kungiyoyin 'yan arewa ko 'yan kudu ko 'yan tsakiya ko 'yan sama ko 'yan ƙasa ta yi kungiyoyi an ƙai kungiyoyi ya za tun kuyi kungiyoyi ya za ya kace a lau an na karak na fi nasibi na harkan ai mu samu dabara ba su suna can sama ba sun hana a je gonzo ya kace ya to ba muna da gatari muna kira ba eh to mu kula kar kawai ai mun fi su kusa da ruwa mu kula kasa bulbul bulbul mu samu mu sha ruwa mun huta zuwa mu dame su annabi ya ce fahimtar ku hum wa ma'aradu ku jami'an in manyan ce suka ce an ce kungiyar ma'aikata sun ce za su yi bore ya ce kurabu da su kungiyar yan arewa yan kudu yan tsakiya yan yana sun ce za su yi bore ya ce kurabu da su ƙungiyar manoma sun ce ba taki za su yi bori yace ku rabu da su to tarakuhum an bar su su yi ra'ayinsu na kula jirgi kenan ko to sai annabi ya ce halaku jami'a su din da suka kula jirgi na ƙasa za su fara habu habu su sha ruwa wayancan na saman fa to halaku jami'a. wai na ka zuwa da idihim idan manyan suka ce ka gani sufa suka zaɓe mu wallahi duk da ake raina sunna yace wallahi san da yake neman campaign har ƙauyen su ya je eh tun da ya je a lokacin campaign dan me yanzu zai ce ba su da tsafta kuma da an ba su kuɗi an ba su ruwa an ba su lantarki su ma ai tas za su yi wuya ce ta sa ko ka gansu buji ku ba su su shigo to aka zo ala sun rike hannunsu inda ba za a sara ƙasa da gatari ba kenan sai annabi ya ce to idan suka ce a ah, mu kula da talakawan nan su fa suka zaɓe mu suna fada bakin addu'a kar mu ba su ta kai ga su mana addu'a ko su yi mana abin nan eh, sai annabi ya ce to na jau wa na jau jami'a tunda suka yadda za su biya su manyan sun tsira na ƙasan ma sun tsira jama'a duniya ba ta kama da jirgin wannan mai gida biyu ba to wata jiya na ji wai wai da aka zo aka tarar da mutum bai sa batta ba sai gwamnan ya ce ku dake shi me ne ne ce idan fafarwa ta kama kafa wani ya ce to ai bai da kuɗi ya ce tara dubu biyar shege kajiwa ba tara to sai ka ji kamar yana tausayinsa ba ya ce tsoron fatalwa ba ne to ran da ka kulle shi ka shi dubu biyar din ran da ka kulle babansa ka shi dubu biyar din tsakanin da Allah wannan ko ba za a iya ganewa ba ka kulle mutum ba abinci ran da ya shiga kullewar ba da mudun masara aka ce ta yi wafa ya mutu ya ce a ah, yana da likitoci sun ce ku kun sa daki ku kulle likitan fatalwa ya ce su mutum mana ya yi shigar fatalwar shi ma ya ce su mutum mana in sun mutu sai ne ya ce akwai wani babban mai kuɗi a ƙasa kaza ya ce a kashe talakawa a kashe 'yan afirka a kashe 'yan asiya a canza addini a mayar da shi addinin shaidan wayin Jesu. allah sa ba haka ba ne jama'a a yi wannan abin ya dace wala ya kamata mu kira amurka mu kira ingila mu kira faransa mu kira najeriya mu kira masar mu kira saudiya a eh, wannan gurin ai akwai manya na gidan sama ai akwai irin mu talakawa a duniya na gidan ƙasa a lahira na gidan sama Allah ko Allah ka dafa to dan Allah wanda ya gan shi da mulki wallahi baka ba kanka ba wallahi ba gado ne ya baka ba ko da ka ga babanka yayi in Allah ya canza wallahi ka sauka ka gama faduwar babba kuma ba daɗi to ana maka busa jiya yau ana dukanka ina busa kai ana dai abin kunya Allah ya kiyaye soci yan gidan sama hattara Allah saka shugaban ƙasa Buhari an ce ya kira ministoci ya kira yan majalisa sun je gaida babba sai sai suka ce ya musu ka ko ministocin na naɗa ku kar ku wa yan majalisar da tije tsiwa kar ku duka yi wa 'yan majalisar dokoki tsiwa don Allah abin da ya faɗa nan da kyau ko ba kyau in mutum baya da babba tarbiyyarsa na da kyau don an naɗa ka minista sai ka je ka ce majalisa banza ce kai ne magana buhari nan ni tamun ministoci ku daina raina 'yan majalisa ko ta dokokin ko ta abin nan ni kasanni ni na lalle ka tarihi na ga wani tarihi ina san 'yan najeriya ka su manta ba don allah ya taimake mu ba ran da ka kira wani farfesa ya kasa karanta takardar da ya rubuta da kansa ai so yake najeriya ta tarwatse a rannan da ya zo sai na zagin jega ah. ba wai yana son ya zagi jega ba ne zolayar jegan yake yi don jegan ya fusata a fasa kasar to mun san kabilarsa ai mun san yahudawan najeriya ai ai hankali da su to yanzu mutum in shugaban kasa ya bashi minista sai je zagi an majalisa to akwai dalili ni a nawa tunanin watakila ya ji an ce dukkan local government za a ɗauki ma'aikata dubu sai ga su tasu local government ɗin biyar ne ko bakwai sai ga ta kano arba'in ce sai ga ta katsina kaza ce sai ya ce bari ya je ya ɓacal bari ya zagi mamin eh, um, um, yan majalisun watakila ba su da hangen nesa sai ce to tun da ka zage su an yi fushi kara ɗauka to yana daidai da mai cewa a fasa Najeriya to wanda ya ce za a ɗau dubu kaza a kano za a ɗau dubu kaza a dau za a ɗauka dubu kaza a garinsu ya duba ya ga na garinsu cikin koko ya ce ai ya san yadda za a tun da aka sa yi minista bari ya je zagi yan majalisa wawaye ne za su yi fushi su ce a fasa alhali su suke da guda arba'in a can guda arba'in a can wai ya zage su ya zo dan Allah yanzu inda muna jin haushi um, fushi da zagi da yanzu muna wa'azi sai ka je kai wa'azi ya ka dauka tawo wanda kana karantar da ƴaƴansa da matarsa yana kiran sunanka yana zagi yana rawa yana ce ubanka yawa yace to wa'azi dai sai mun ba dan kai muke yi ba dan Allah ya ba mu aljanna muke yi zagin ka ba zai mana tabo ba mun ci gaba da yi kenan Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya to sai ya zama wai minista ya je yana zagin 'yan majalisa na ce ba zagin su yake ba yana so ya auna su kowa waye ne su ce a fasa daukan dubu dubu din ya dama shi shi bai da su kun gane wannan gurin to Allah saka shugaban kasa Buhari da alheri da ya ce ko ya zo da ya kukunce a fasa ni a yi to da ya majalisar da Buhari ai wani ne babba da wani to ai za a yin kenan ya suka zo ka ce eh, rai na ranmu ne ya ɓaci ya zo ya mana rashin kuya ya ce ko ministoci ko na naɗa ku ka ku je majalisa ku yi rashin kunya ashe dama ministan nan ba buhari ne ya sa shi ya raina ya raina yan majalisa ba ko buhari ne ya sa shi in ka ce shi ne to yau buharin ya ce shi ka a yi haka to allah taimake shugaban ƙasa buhari Awa abin duk da kake so ka faɗa kuma ka zage ni zage ni kama makara yawa ka je ka tambayi shugaban kasa buhari din mun yi jinga da shi ne aha eh kai wani shugaban kasa ina cikin bila na je na kira sunansa na ce zalincin nan da kai ba kyau kuma ya fi buhari kyauta